Hausa Top TV gidan nishadi. Sadira Nero! Yau kuma Ibrahim a cikin ma ya shigo gidan. Nida, na ga ta kaina wannan tsinanni da iska, mugu, aljani, maye. Sadira! Sadiran Iro! haɗa da aljani zan yi yin ta yiwu ta yiwu kuma in shigo in samu kofa a buɗe na ce ki ringa barin kofar na a rufe in same ta a buɗe a buɗe in same ta a rufe kai kai wai ni ya zan yi ne da kai Ibrahim tsakani da Allah da Annabi ka ce wai na daina rufe kofar na idan ka dawo bugawa kake yanzu kuma na na bata a buɗe ka ce kaga wallahi wallahi na gaji da abin da kake yawa ibrahim haramun ne shan duk abin da zai sa mutum maye musamma idan ka sha giya shaidan ne zai zo ya dinga sumbatar ka don allah din annabi ibrahim ka daina shan wannan giyar menene fa'idar shan giyar nan da kake yi gaskiya ne saddiqa shi sa ni kaina duk na tsana kaina wallahi saddiqa amma zan daina a wani ne haka ya kinga gurin gurin ki yau jama'a ku zo ga saddiga tara gudun iro a ba saddiga ta dan Allah ki so saddiga ya ki ma ta ya za ina da mu kwana gado ɗaya da kai kana cikin maye kana cikin nazusa Allah ya shirye ka yau ku ji ni jama'a yau ga saddiqa tana gudun mijinta wallahi sai na kai gidan rediyo freedom an faɗa yau ga sadiqa tana gurin mijinta ibrahim wani daɗi da nake ji balalai bakalai sadiqa sadiqan iro awa sadiqa ya zaki ce min ina cikin nagasa. <laughs> to ni yau tun safa ma ban shiga cikin ban ɗaki ba ballan tana ki min na yi wani abu a ba siddiƙa shi mana abinci yo baka ci abinci a can wajen barikin yawon barikin naka ba to ai ni ban dafa abinci da kai ba yawon bariki shi dan barikin dama yana da wata kama wanda za a gane cewa shi dan bariki ne hadda za ki jefe ni da kilman ni dan bariki ne saddiqa wallahi ka ci da shi ka ji da shi babu abin da ya dame ni ka ga ni bacci nike ji ka zo ka tsaya min akai ka hana ni bacci ka bani wuri shikenan Allah ya wuce zuciyarki Allah ya wuce zuciyarki yanzu bari zan samu ko dan inda ne samu da baci Allah ya wuce zuciyarki saddiqa